Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana a kan mitoci goma sha tara talatin da ɗaya arba'in da tara da sittin sai kuma kilohaz dubu ɗaya ɗari biyar talatin a matsakaicin zango. Masu wuraren mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama muka tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da niyya da kuma dalol. sai kuma tashar alfa radio a birnin kumasi na kasar ghana haka kuma kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voa hausa com. masu raro assalamu alaikum barkanmu da safiyar ranar lahadi suna na sarfil hashin gumel tare da sauran abokan aiki muke farin cikin muku wannan shirin a daidai wannan lokacin a cikin shirin namu za mu kawo muku shirin zaɓe ko naɗi haka kuma za mu kawo muku rahoto na musamman amma da farko sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum sunana Mahmud Lalo yau 21 ga watan Afrilun shekarar 2019. al'ummar kasar masar sun fara kada kuri'a a zaben raba gaddama kan ko a yi wa kundin tsarin mulkin kasar garan bawul ko kuma aka akasin haka idan dai aka amince da sauyin hakan zai ba shugaba abdul fatah al-sisi damar ci gaba da zama a kan karagar mulki har zuwa shekarar 2030 zaben wanda aka fara a jiya asabar na zuwa ne kasa da mako guda bayan da majalisar dokokin kasar wacce ke da rinjaye masu goyon bayan al-sisi ta amince da sauyin rahotanni sun ce an jibge jami'an tsaro a rumfunan zaɓe yayin da gidan talabijin ɗin ƙasar ya rawaito cewa shugaba alsisi ya kada ƙuri'arsa tun da safe jiya asabar ɗin masu goyon bayan ayiwa yi wa garin a kundin tsarin mulkin garin bawul sun kwatanta zaben a matsayin wani aikin ƙasa da ya rataya a wuyansu inda sukan yi ikirarin cewa ya kamata masa ta nuna wa duniya za ta iya kare kanta musamman idan aka yi la'akari da yadda take zagaye da kasashen da ke fama da tashin tashina sai dai shugaban jam'iyyar adawa ta tayyar alkarama abdulaziz alhussaini ya faɗa wa gidan talabijin ɗin alhura cewa ba sa maraba da sauyin kundin tsarin mulkin ƙasar ya ce masu adawa da wannan sauyi ba sa iya bayyana ra'ayinsu sai dai a kafafen sada zumunta da tarukan manema labarai amma babu damar mu manna hotuna ko fastoci ko jin ra'ayin jama'a wuraren da suke taruwa sabon fada ya kaure a jiya asabar a wajen tripoli babban birnin libya inda har mutanen da ke tsakiyar gari suka rika jin tashin harbe-harbe fadan wanda ya hada hadda cilla makamai ya biyo rahotannin da ke nuni da cewa shugaban amurka donald trump ya gana ta wayar tarho da khalifa haftar wanda shine jagoran mayakan da aka fi sani da libyan national army fada wato fadar shugaban kasar amurka ta white house ta bayyana a ranar juma'a cewa shugaba trump ya kira haftar ta wayar tarho a farkon makon da ya gabata inda ya jinjina mai kan irin rawar da yake takawa a yaƙi da ayyukan ta'addanci tare da kara arzikin man fetur ɗin ƙasar gwamnatin ta trump ta ce ga dalilin da ya sa ta ta jinkirta bayyana wannan ganawa da shugaban ya yi da haftar ba sai da a kwashe kwanaki su dai dakarun da ke marawa haftar baya ba su amince da gwamnatin da musa ɗinkin duniya ke marawa baya ba tun a ranar uku ga watan afrilu suka kaddamar da wani farmaki a wani yunkuri na kwato babban birnin kasar wato tripoli mutane da dama ne suka rasa rayukansu a wani hari da aka kai ginin da ke dauke da ma'aikatar sadarwa a kabul babban birnin kasar afghanistan a cewar hukumomi wannan hari ya kawo ƙarshen kware-kware zaman lafiya da aka kwashe ana samu an kuma kai shi ne jim kaɗan bayan tsakiyar rana inda aka ji wata fashewa a wajen birnin shugaban 'yan sandan birnin kabul sayed muhammad rashidal ya ce wani dan kunna bakin wake ne tarwatsa kansa lamarin da ya bai wa sauran maharan damar kutsa kai cikin ginin wanda ke da cikakken tsaro kakakin ma'aikatar wato sadarwar nasarar rahimi ya ce ma'aikata biyar da wasu jami'an tsaro uku na daga cikin waɗanda suka rasa rayukansu sannan an harbe wasu daga cikin maharan a wani ba ta kashi da suka yi da jami'an tsaron harin wanda kungiyar taliban ta nisanta kanta da shi ya faru ne bayan watanni da aka kwashe ba a sami wani tashin hankali ba labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na mara amurka a birnin washington dc inda yanzu agogo ke cewa karfe dan dare ne da minti hudu kristoci da dama a duk faɗin duniya sun kwashe daren jiya asabar suna addu'o'i a wani mataki na share fagen fara bukukuwan ista a yau lahadi wanda akan yi a kowace shekara domin tunawa da lokacin da kiristocin suka yi amanna cewa yesu almasihu wato annabi isa alayhi salatu wassalam ya tashi bayan mutuwarsa a daren jiya shugaban ɗarikar katolika a duniya papa roma francis ya gudanar da addu'o'i a majami'ar st peter da ke vatican a sauran sassan duniya kuwa masu ibada za su fita zuwa coci-coci domin addu'o'i na marabtar bikin na easter wanda akan yi ziyarce-ziyarce liyafa da ɗinke-ɗinken kayayyakin sawa musamman ma ga yara ƙanana wata majiya a ma'aikatar shari'a kasar sudan ta ce masu shigar da kara sun fara tuhumar haɓararren shugaban kasar umar arbashir da laifukan karkata kudaden kasar da kuma ajiye wasu maƙudan kudaden kasashen waje ba bisa ka'ida ba majiya ta ce sojojin kasar masu tattara bayanan sirri waɗanda suka binciki gidan tsohon shugaban sun samu akwatuna makare da kudade labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka anan birnin washington dc to madalla yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron shirin zaɓe ko naɗi. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da dawa wannan shiri zabe ko nadi shirin da kan tabo lamuran zabe da labarun da ke da dangantaka da zaben ni Nasiru Adamu Ali Kaya zan gabatar bayan karkata da jam'iyyar APC ta yi na bukatar zabar sanata amar Lawan ya zama shugaban majalisar dattawa ta tara kazalika shi ko Femi Bajabiya Mila ya zama kakakin majalisar wakilai a majalisa ta tara me ma abota jam'iyyar ke cewa ne shugabannin matasan APC sun yi taro suna masu cewa ai su suka ma zabi shugaba Buhari duk da PDP ta lashe zabe a Sokoto har yanzu muna ganin jihar tamu ce in ji mai mara wa dan takara dawa baya Mustapha Bono Ziti. Waɗannan da ra'ayin 'yar siyasa Zainab Bununu kan waɗanda take ɗaurawa alhakin faɗuwar APC a Bauchi za su zo muku cikin shirin da yardar Allah. yanzu jam'iyyar apc da fadar shugaba buhari sun yi zama inda sakamakon ya nuna jam'iyyar ta kammala shirin neman 'ya'yanta su zaɓi sanata amal lawan daga jihar yobe ya zama shugaban majalisar dattawa inda shi ko femi bajabiya mila daga lagos ya zama kakakin majalisar wakilai wasu ma abota jam'iyyar kamar na yankin arewa maso yamma sun yi na'am da wannan shirin suna masu cewa su kuma su samu mataimakin kakakin majalisa don suna da ƙwararru daga yankin ga abun da ɗaya daga cikinsu abubakar cika ainu ke cewa muna da mukamman nan sun kai guda shidda in muna tsammanin ko ba a yi mana ba a majalisar wakilai to a bamu deputy speaker in ba ta samu ba ba za mu cilasta mu jam'iyya ba saboda uwa ce a wurin mu to muna roƙo ta yi zonin ta kawo mana house leader kuma ta ba mutumin da ya dace don matsalar inda take sauran shekara hudu ya rage mana arewan nan idan muka wuce arewan nan shekara wannan shekara hudu ba mu wani abu ba to wallahi sai buzun mu jihohin nan na APC ne ga baki ɗaya jiha bakwai in ba Sokoto ba ya kamata a compensating Sokoto ba dan komi ba saboda a ƙara ƙarfafa jam'iyya su san ana yi da su duk da na san ana kotu abin da yake kotu ba ka iya determine abin da zai faru. Shi ma Dr. Faruk Bibi Faruk na karba batun gogewa wajen zaben. Wanda bai daɗe a majalisa ba ba zai ma san me gwamnatin zartarwa take ciki ba. So idan baka san ma me suke ciki ba ba za ka iya gane yadda za ka tafiyar da aikinka na majalisar ba. In ka shigo shekara ɗaya shekara biyu shekara uku kana buƙatan wannan lokacin ko a yana a duniya in ana majalisa muhimmanci yana karuwa idan ka dawo hawa na biyu hawa na uku hawa na hudu wannan ka kalla kama a Amerika kuma a Najeriya ma za ka ga yana faruwa wanda suka fito daga wasu bangaren wanda babu adawa da yawa sai ga sun zauna a majalisa shekara arba'in hamsin watakila amma ba su da ma mutane da yawa da suke zaben su amma saboda samun kwarewar da suka yi sai ga su ne suka samu ɗaukaka a cikin wannan majalisa saboda sun ɗage zan iya ce maka kama sanata lugat na jin yanzu ya rasu ya bar majalisa ya yi shekara wurin hamsin a majalisa amerika amma shi dan indiana ne da ba jama'a da yawa zai iya cin zaɓe ko so nawa ne saboda kwarewar da ya yi a cikin majalisa kama mccain da ya rasu kwanan nan shi ma sanata mccain ba shi da takaddama da yawa a wurin zaben sa amma ya fito so da yawa kuma ya zama na cewa har ana girmama shi kama wani dan karamin shugaban kasa wasu kuma suna da karbuwan gogewar amma inda suka fito ba zai iya ba su dama su hauto da yawa ba nan take tsohon dan majalisa Ibrahim Bello cikin daga Kaduna ya ce a'a yana son a ma tura kakakin majalisar Arewa ta tsakiya ne ba su taba samun dama ba tun daga 1999 har yanzu ba su taba samun kakakin House of Reps ko mataki ba irin kuran da suka bayar nan wannan zaben da Malam Muhammad ya dawo zuwa na biyu ya cancanta tun suna da ko kuma suna da suka fito suna bukatun wannan abu ya kamata su adalci a ba su dama in aka ki abin da ake gudu ana shin abin da ya faru 2015 2011 yana ya faru 2019 wanda ana ji an tunda yanzu gap tsakanin yan majalisar wakilai na PDP da yan majalisar APC ba ya wake da shi ba kuma sannan wannan wurin za a je ranar za a wani babu wani shugaban jami'a na APC shiga nuna wuri to daga a wannan rana daga yan majalisa ne su 360 sai wanda aka ba invitation kati ya zo ga an tsada dan mazaban shi in ba ka ba wani shiga wani wuri abin da aka shirya a waje irin yan majalisar nan lalace abin da ya ake gani fa sakamako daban ne mun je wannan wurin mun samu irin wannan abin da ya faru da mu a dubu da goma sha ɗaya mu NCPC ba mu da yawa jam'i mu su faɗa mana mai zami suka ce mu koma wurin NPDP nan sun da suke da yawa mu samu dan takarar da zai lura da mu in wancin zabe muka zo mana Aminu Wazir Tambol a cikin duhu muka yi sannan aka zo aka zo aka kada ma wanda jam'iyyar take sunan PDP Tambol ya zama speaker to amma a wannan an fito karara an nama kuciya baka to abin da ake so a siyasa a sulhu wajibi ne a koma tun da akwai lokaci a sasanta da 'yan takarar nan a sasanta da members elect shine alfanu saboda kada abin da ake yi za a yi a waje ya zama da abin da zai ba in zo kadamar da majalisa 2019 dan ba mu wannan batu wakilinmu daga Mina Mustapha Nasiru Batsari ya zanta da dan siyasar APC Umma Kolo. Shugaban jam'iyyar Adam Oshomole akwai gyara. To ya dubi arewa maso tsakiya irin ƙuri'un da muka kama mai girma shugaban kasa a ce yanzu spika da ya kamata a kawo mana shi an ɗoka za a mai da shi southwest kaga daga jin wannan abin kasan ba adalci ba an raba ne president na kasa wata mai girma muhammadu buhari ya fito daga northwest vice president ya fito daga southwest senate president za ka ɗoka aka ce an kai north east speaker abin da ya dace shine a kawo mana north central amma ya sake ɗauka ya ce a mai da ita can inda vice president ya fito wannan abin kowa ya san ba a yi gaskiya ba a matsayin ka na jigo a apc wasu za su yi mamakin su ji irin wannan kalamai suna fitowa daga bakin ka duk abin da za a yi a rige a yi tunanin ƙasa tukunna kafin ma jam'iyya adalci shine zai kawo mana ci gaba duk abin da muka yi kuma ba mu yi adalci ba a ƙarshe za a koka don wata rana kuma zai shafi wayannan ɓangaren in yau suna ganin suna da ƙarfi su za su yi da suka ga dama to gobe kuma su kansu wannan abin zai shafe su wannan tsari da ita apc ta ce mataimakin kakakin majalisar tarayya arewa maso tsakiya za a ba bai muku ba gaba ɗaya sam me yasa su su doki mataimakin ba su su ɗauki mataimakin mu su bar mana kakakin in dai gaskiya ne mu dinga lura da irin kuskuren da muka yi in muka leka can arewa maso gabas wakilin mu muhammad ya dauko mana wannan rahoto na taron matasan apc daga yankin kan wannan batun bello ambu shine ya jagoranci taron ka abin da yake cewa wannan dama a yankin mu na northeast kan mu cire senate president so muna roƙon general muhammadu buhari da jam'iyyata ta apc da su dubi girman allah su bar sanatocin yankin northeast su cire mana mutum ɗaya kada wani ɗan yanki su mana landa ko daga can wani yankin da ba a notice ba da a yi haƙuri a bar mu da kayan mu tun da rigima ce ta mu da cikin gidanmu a bar mu mu zaɓi abin mu a cikin gidanmu mu zaɓi wanda ya kamata mana notice kuma sanatocin mu na notice su tsaya su dircewa su ga wane ne jajirtacce wane ne ya kware wanda ba zai je majalisa ya zauna ya je aiki ma wa'insu daban ba ya tsaya a yi aiki al'umma a fahimci wanda al'umma suke bukata in aka ke aka ce za a ɗauki noda ba za haifar da ɗani ido. Hajiya Asabe Isa Tirun ita ce shugaban mata shiyar Arewa maso gabas ta buƙaci ganin an bar 'yan shiyar Arewa maso gabas ɗin da su fidda wanda suke ganin ya fi cancanta. Kar a ce wane ne kawai ya kamata a zaɓe shi ko a ba da dama wa mutane a a bar mu a North East Zone ba ma buƙatan katsalandan saboda talakawan Najeriya yanzu wallahi duk wanda ya musu zai dawo ya same su. Wakilin majalisar matasan APC na ƙasa barista ya utanku ya yaba da matakin da kungiyar matasan suka dauka sannan ya ce zai sanar da uwar jam'iyyar apc kan matsayin matasan shida arewa maso gabas shugabancinmu na apc youth caucus na kasa mun cimma matsaya da su sanin rekod na kowa kowanne mai bukatar neman wannan kujera daga notis yanzu kuma ga abin da ɗaya daga cikin shugabannin matasa na apc na shiya kasimu mai gari ke cewa kan nana ta mu baya so ga zaben shugaba buhari da nuna rashin shayin tafiya kotu da pdp ta yi zaben ai mu matasa mu muka yi shi kotu suka je kuma kotu za ta neme mu ba za ta yanke hukunci a bayan mu ba yadda suka rubuta suka kai kokensu haka kotu ta neme mu muka mu muka mai da martani ko gobe za a sake zabe shi kansa ya fi kowa sanin zai fadi in dai da buhari zai takara da jami'ar apc zai zai takara ko so miliyan aka yi zaɓe zai faɗi ba mu da haufi wannan zaɓe da aka yi an yi shi cikin adalci masu sa ido na duniya gaba ɗaya sun gani kuma sun ce wannan zaben ya inganta don haka in wani ɗan adawa ya ce bai inganta ba ra'ayin shi ne. ya sun ku jira ku duba irin abubuwan da kotu za ta yi tunda wannan karan kamar shari'un ma ba za su daɗe irin yadda aka saba ba sannan sai ku fito ba a san abin da ita kotu za ta yi ba ba a mata shishigi. amma dai ai kotun ba za ta faɗi akasin abun da yake gabanta ba. Can kuma daga Sokoto, Mustapha Ziti, mai marawa dawa baya na cewa nasarar gwamna Aminu Waziri Tambuwal ba ta nuna PDP ta karbe Sokoto ba. Duk wani wanda ya kwana Sokoto ya tashi ya san cewa Sokoto ba jiha ba ce ta PDP. Saboda in kan lura ko daga sakamakon zaben da aka ce an samu ƙuri'a da Aminu ya zarta ɗan takarar APC. Abin kunya ne ma shi ga Aminu ya fito ya yi ikirarin cewa ya ci zaɓe ko kuma kuma ya kirarin shi ya kafa gwamnati a wannan lokaci. Mustapha Isa ya za a ce mutum ya lashe zaɓe hukumar zaɓe ta ayyana shi a ce ya yi abun kunya. Hukumar zaɓe ta ayyana saboda wannan kamar haɗin baki ne da shi da hukumar zaɓe da hukumar jami'an tsaro ta ƙasa. Saboda abin da ya sani gaya maka haka babu dalili gwamnan da ke kan kujerar matsayin gwamna yana da lokal da uku a ce an zo an yi zaɓen gwamna wai a ce ya kada ɗan takara na APC da kwara ƙuri'a shari'a ɗari uku da goma sha hudu in zan iya tuna sannan na biyu kakkamanta wannan fa gwamna ne dai shekara takwas yana mulki wanda mu dama mun san wannan abu ba inda zai kai shekara takwas ko dai shekara hudu ya sake nema sorry shekara hudu hmm. yanzu ta takwas in ya shiga wanda kuma muna sa rai in Allah ya so ya yarda tunaninmu da irin abubuwan kwamacalar da aka zo aka yi a wannan zaɓe na jihar Sokoto ni nan da ka gani na san irin magudin zaben da Aminu ya shirya da wasu 'yan siyasar jihar Sokoto kuma ni shaidu ne Allah da ya halicce mu kuma shaidu ne in lokaci ya yi na in fito in yi bayanin yadda aka tsari magudin zaben Sokoto lokaci zai yi kuma zan fito amma da yanzu ba dai an nufi kotu ba a to kotu eh mun san an nufi kotu ai mu saboda mun san cewa abin da aka yi ba daidai ne mu mun san AAPC da a ce Aminu Waziri ya ci zaɓe bai tsakani da Allah wallahi da mu da shugabannin mu wallahi ba wanda zai kai shi kara sai mu zo ma mu haɗa hannu a ciyar da jihar Sokoto gaba zai ayi ko ma dai ya za a ce Hausawa kan ce da kyar na tsira ya fi da kyar aka kama ni. Zainab Bonono yar siyasa ce daga Bauchi da ke aza alhakin faduwar APC a jihar da gazawar waɗanda shugaba Buhari ya naɗa mukamai. Idan ka duba duka a jihohin na Najeriya ina ga Bauchi tana daga cikin jihohin da suka samu mukamai manya-manya wannan gwamnatin. Kuma ga bisa ga yadda shi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari yake nuna damuwarsa ga jihar Bauchi. To babban abun kunya ne a cewa jam'iyyarsa ta faɗi. To hakan kuma ni ina ganin kamar ya samo sakaci ne ga su wa'annan da suke tare da shi ko kuma ya ɗauki matsayi ya ba su domin wannan yaƙi ba za a ce na gwamna ne kaɗai ba gaskiya. Ina ba mamaki wasu su ce gwamnan baya hulɗa da wasu mutane ko ya samu tun farko ya daɗe da samun saɓani da 'yan majalisar dattawa da wakilai daga jihar Bauchi. To ba zan ki ba tunda an ce dan adam tara yake bai cika goma ba ko ba gaskiya ba amma idan har aka ce shi gwamna ya samu sabani da wa'annan mutane to su kaman su ministan ilimi Adamu Adamu da shi kuma Hamid Ali da kuma shi shugaban sojojin sama da makamantan su wanda lokaci ba zai banne in kirgo su ba su sun samu matsala da mutane ne ni dai kawai ga bisa dubi na washi ne sakaci ne aka samu da rashin kulawa da runguman jama'a da ba su yi shi ba Zainab ai yanzu sai a jira jira ga hukuncin kotu tun da apc ta shigar da karar kalubalantar nasarar bala muhammad kan gwamna ma abubakar masu sauraro duk da wannan muka kawo karshen shirin wannan mako sai makon gobe insha Allah za mu dawo da sabon shirin a madadin muryar amurka da wacce ta hada mana sauti julie gresham ni nasiru adamu hikaya da na shirya na gabatar nake cewa wassalamu alaikum madalla yanzu kuma sai rahoto na musamman matsalan hare-haren 'ya'yan kungiyar boko haram da yana ɗaya daga cikin banyan manyan matsaloli da yanzu haka ya jefa al'umman shi arewa maso gabacin najeriya cikin halin kakanin kayi banda kisan gilla da kai hare-hare kan majami'u da masallatai da ma kasuwanni yanzu hakan wani babban matsala da al'umman wannan shiya ke ci gaba da fuskanta shine matsalar taɓarɓarewar tattalin arziki da ya shafi harkokin kasuwanci da sana'o'in hannu da ma harkokin neman abinci daban-daban da ya shafi al'ummar da ke wannan shiya ga misali a jihar borno dai yana ɗaya daga cikin jihohin da waɗannan matsaloli ya fi fuskanta wanda ko a baya sai da ƙananan hukumomi fiye da ashirin cikin ashirin da bakwai da ake da su a jihar suka fada hannun waɗannan mahara da ake sun cewa yan ƙungiyar boko haram ne kafin daga bisani ɗaya bayan ɗaya jami'an sojan najeriya da sauran jami'an tsaro su sake kwato waɗannan garuruwa sai da ji da cewa an kwato waɗannan garuruwa amma akwai sauran rina a kaba na ci gaba da gudanar da harkokin neman abinci a waɗannan garuruwan karamar hukumar gozo ita ce karamar hukuma na farko da yan kungiyar boko haram suka fara kwacewa daga hannun hukumomi da kuma suka yi kaka gida ciki har suka ɗauki tsawon shekaru ciki wanda da bisani jami'an sojan najeriya suka wato wannan gari wanda yanzu haka har mutanen wannan gari na son barka ganin cewa sun sake samun damar buɗe kasuwarsu da kuma ake ci duk ƙarshen mako da ma makwabtan najeriya wato mutanen ƙasar kamaru kan shigo wani lokaci don cin wannan kasuwa alhaji abdullahi dan jatau da ya tsohon shugaban karamar hukumar goza ne da kuma ya nuna hamdala kansa game da wannan dama da suke sake samu kamar haka. Eh a gaskiya lokacin da aka rufe kasuwan nan mutane sun shiga damuwa. A lokacin da shi jarrabawa na Boko Haram da ya same mu an rufe kasuwan saboda a samu tsaro na kar aboya kar su samu dama su shigo su afkawa mutane. Amma da ikon Allah da soji suka tsaya tukuru aka mutane so mai gida kasuwan nan an bude a gaskiya yanzu kasuwan tana cika ma makil sosai ta koma hayacinta da da ana samun gyada wake dawa ne abin da muka yi noma da amma muna fitarwa yanzu alhamdulillah ba mu da wannan matsala senator Mohamed ali mede dan majalisar dattawan da ke wakiltar kudancin borno wanda kuma dan asalin garin gozan ne ga dai abin da ke cewa game da bude wannan kasuwar gwamnatin jiha na eh, eh, kashin ya taimaka iom su sun taimaka a gina kasuwan yau ka je kasuwan ni ma har na yi dan eh, abin da na cefe na a kasuwa to abun na zama very emotional yau din nan a kasuwan goza dama a ranar lahadi muke cin kasuwan a fulka ma talata suke cin kasuwan su su ma an gaya mana ranar talata sun ci kasuwan su to kaga wannan ba karamin ci gaba bane aka samu insha Allah kamar goza tana iyaka da kasar kamaru kai magana an bude wannan kasuwa kamar mutanen da suke tsallake haka suna zuwa cin kasuwan wannan gari na goza ko ya garin yake eh akwai garuruka guda biyu asgashiya da kirawa wanda kuma an san su manyan kasuwa ne da suna kan iya iyaka da kemaro to yanzu kirawa dama ba mutane ma kwata-kwata yanzu amma alhamdulillah mutane kamar na kemaro sun dawo na najeriya din ma sun fara dawa kuma kasuwan ma yanzu ana ci dama kasuwa biyu suke ce a kowane sati amma yanzu suna ci na ɗayan wato ranar asabar sai a yayin da mutanen bangaren gozan ke nuna farin cikin su game da wannan dama da suka sake samu al'umman garin baga kuma da suka yi bice wajen sana'ar kamun kifi na ci gaba da kokawa ne game da dakatar da sana'ar nasu jami'an soja suka yi bisa batun tsaro alhaji abubakar gamandide shine shugaban wannan kungiya na masunta da ke yanke tafsin chadi ga kuma abin da ke cewa game da wannan batun eh waton a al'ada bangaren nijar su jami'an tsaron su daman su ne suka hana kamar yadda mu ma jami'an tsaron Najeriya su ne suka hana mu shiga kama kifi domin ganin tsaro din bai inganta ba to a yanzu su bangaren Nijar sun ga ya inganta har sun ba jama'an su dama cewa su shiga su kama kifi kuma yanzu haka sun fara kama kifin nan suna ah, saye da sayarwan shi cadi kuma dama akwai bangaren ta da kamaru inda yake daman tun da aka fara rikicin boko haram daman bai shafi wannan wurin ba kamar a bangaren eh, kamaru akwai balanguwa akwai bangaren eh, eh, darak to wannan filin daman shi bai samu matsalan boko haram ba sannan ita ma chadi kamar bangaren sukin nasara da sauran filin tafkin cadin daman shi bai samu matsalan boko haram ba to dama suna saye da sayarwa suna kama kifin su kuma suna kawo kamar irin su adama ana zuwa ana sayarwa nan babu matsala a wannan lokacin bayan ma kuma har yanzu haka suna ci gaba da wannan din to me yasa kuke ganin ku an an kiya ku wannan dama kamar da aka bai wa makwabtan jiha wato Niger eh kullum akwai su hanguwa ko kuma harsashen su jami'an tsaron suna ganin har yanzu lokaci bai wanda su ba mu dama kuma wuraren da ake kama kifin nan kamar su baga doro bundaran malam fatori a abadan local gamman kamar su irin marte a cikin marte da wannan dai tafkin cadin gaba daya to in ka kula har yanzu mutanen ma ba su koma wuraren ba sun zauna to kaga in babu mutane a wurin to ta yaya za a yaji a kamun kifi kaga ba zai yi ba mutane ma ba su koma ƙauyukan sun zauna ba tukun bale su tafi su je su kama kifi To koya kungiyar masuntan ke ji ne game da doke wannan kasuwar kifi da aka sani da zabaga fish market daga garin Maiduguri zuwa jihar Adamawa? Ga dai abin da Alhaji Abubakar dan ke cewa. Eh kullum wannan laifin su manyan gari ne. manyan gari mu muna magana kuma akwai iya din mu inda magana mu take tsayarwa take take tsayawa amma su manyan gari su ya kamata su duba su gani me yasa inda har kifi zai zo daga wata ƙasa misali kasashen da suke kewaye da mu ya zo adama ko kuma ya zo hadeja a sayar da shi to ai ina ganin babu laifin ya zo cikin maiduguri a sayar da shi don adamawa nigeria ce hadeja nigeria ce maiduguri ma najeriya ce kuma wannan kifin da ya taso ya taso daga wayannan kasashe guda uku ne ko dai ya zama nijar ya an kama kifi a shiga da shi hadeja ko kuma daga cadin a zo da shi a biyo ta nijar a shiga hadeja da shi ko kuma a ɗauko shi daga cadi a biyo ta kamaru a shigo yolo da shi ko kuma a ɗauko shi daga kamarun a sake shigo a yolo da shi to ya kamata in har hakan din yana ci gaba da yiwa to ya kamata kuma a ce an shigo da shi barno a cikin maiduguri domin mu ma wadda jama'a suke nan din su samu abin da suke ci su sha ganin cewa wannan batun ne da ya shafi harkokin neman abinci tsakanin al'umma da kuma wannan batun tsaro ya wa tarnaki hakan ya sa na tambayi shugaban 'yan itace da ake kira fayawu sellers da ke jihar borno wato malam maidugu ali kowane ne kalubale ne sana'ar nasu ke fuskanta sakamakon wannan matsala na rashin tsaro kalubalen da muke fuskanta kasan kasa ya zo ya lalace to a cikin kasa ya lalace nan motocinmu ya kai hamsin da wani abu ma mutane nan sun kone mana kuma sun karba kuma akwai direbobi da laran mota kamar mutum 65 an kashe akwai mutum ɗaya ya tsira amma yanzu haka ka gan shi ya zama gurgu ba kafa ba hannaye duka mutanen boko haram ne suka sassare shi kamar aka ce ku faɗi ku kanku abinda kuke so gwamnati ta taimaka muku kan wannan sana'a ku me za ku buƙaci gwamnati taimako abinda muna so gwamnati ya yi mana taimako ya duba mana da idon rahama mu ma mu san nembobin mu duk nembobin mu nan za mu yi musu rijista wanda ba mu sani ba gwamnati ya ɗore mana ba ta gari din a cire mana su amma mudun ba hukuma ba ne mu kungiya ne ba za mu tura sa mutum ba amma gwamnatin ya ba mu go gwamnati wanda ba mu san shi ba wanda bai san mu ba ba zai yi wannan sana'ar ba. nambobi ah, mu wanda muka yi rijista a yanzu ya kai kamar dubu biyu da sama. Na kuma waiwayi kungiyar masu gasa biredi na jihar Borno inda na tambayi shugabansu da ake kira malam bukar mustapha da kuma aka fi sani da suna dumbama wanda ya so ma bayyana mini irin matsalolin da suka fuskanta sakamakon wannan sana'ar tasu kamar haka eh, alhamdulillah yanzu dai a takaice kafin zuwa wannan insecurity muna kai gidajen biredi a birnin state mun kai biyar to amma yanzu a takaice local government da wasu wurare da babu mu yanzu dai hakan ma mun kai da hamsin ko biyu haka gaba daya jihar borno gaba daya jihar borno Eh, kamar wannan insecurity din ya rage maku yawan gidajen biredi ke na ganana hukumomi eh sosai ma local government da duk wannan abin ya shafa duk kuma mu ya shafe mu domin guraren duka yanzu mutanen mu suna cikin maiduguri wanda ya kan ya bin gindin masu biredi yan wansa ya nemi abinci dan na cinsa sai mu kawo shi mu kawo shi karkashin mu mu yi tafiya tare da shi asarar rayuka da dukiya da aka yi sakamakon wannan ibtila'i da Allah ya jarabce mu da shi kamar ya shafi mambobin ku hakan nan sosai ma muna da rekod da dama wanda magwayan abubuwan ya shafi kafin zai same su wurare daga gambarun gala ka kama zuwa dikwa zuwa bama zuwa muna ah, goza dambuwa nan guraren duka da nake irga maka manguno muna da gidajen biredi a damasak muna da gidajen biredi a muna da gidajen biredi da wanda suka samu suka raunata har yanzu ba wanda suka samu karfi da suka taso ire-ire dai kaɗan ne ga daga cikin local government din nan da mutane da suka samu suka sake farfadowa suna dan sanansu Ban da gidajen biredi da aka lalata ko kuma akwai ma mambobin ku da kuka Akwai wanda mambobin da muka ratsa su a cikin kauyukan nan kamar yadda na gaya ma kamar bama kamar jikwa kamar goza nan guraren duk mun rasa abu ya takaice da gaskiya abu ne wanda dai figon kan gaskiya ba zan yanci haka ba amma muna da dai kamar mutum sama da dai mutum hamsin talatin wannan sun samu launuka sun an wanda suka ba sami wani ma ba san ma yadda yake ba har yanzu. tana Janar Abdulmalik Dude shine kwamandan rundunar soja mai kula da harshiya ta bakwai da ke garin Maiduguri. wanda kuma ya bayanin game da nasarorin da ya ce suna samu sannu a hankali kamar haka alhamdulillah a ciki ta cewa mun samu nasarori kala-kala da yawa a cikin shekaran da ya wuce wuraren da kafin nan kafin wannan shekarar nan da ya wuce waɗanda har yanzu boko haram suna zuwa su dan tada ma mutane hankali mun je waɗannan wuraren nan mun samu mun kore su mun samu mun kwantar da hankalin jama'a hanyoyin da dama muna tafiya da escort yanzu ya kai gaba ma tafiyar da escort so abubuwa ne da yawa da muke ko kai ma yanzu zaka san cewa lalle zaman ka cikin ah, ah, maiduguri zaka bada zaka bada shaida akan cewa sai dai mu ce alhamdulillah kamar yadda nake faɗa kullum ba za ka gane nasarorin da muke yi ba sai ka koma baya ka duba wani hali ake ciki shekarun da suka wuce yaya muke a yau to dole ka daga hannu ka ga Allah ka ce ka gode wa Allah yanzu dai fatan al'umman wannan shiya na arewa maso gabacin Najeriya shine na ganin cewa an kawo karshen wannan matsala baki daya na ci gaba da gudanar da harkokin kasuwanci kamar yadda suke a can baya haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Masu sauraro a nan maka karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima ka kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Za kuma iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com da ma shafinmu na Facebook. yanzu a madadin duk abokan aiki na da aka ji muryoyinsu nisar fili hashin gumar ke cewa mu kasance lafiya salamu alaikum Musique et info pour chacun, VOA Afrique.